بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا إن شاء الله تعالى ينبي إفن أسبي بفوت فوقو بفوبين جمال الآخرة جمال إجراء لأسوكم شيطكم باشيطين لدينا نعم فريق بفوقو بفوبين يا إفن 2014 الميلادية إن شاء الله تعالى في البرود بثلاثين من لتابها من هاج المسلم يا الشيخ أبو بكر جابر الجزائري حفظه الله يعني الفصل التاسع زملاء بياني اليمين والنظر emice gani bai kudi shi energy hukuncin mutunin cewa guda gada bayani waro ga alfaslu tasiru fi zakati wa tsairi wa ta'amu wa sharab fasali ya tuwani ci wai ba za a yi tiyakin da ne zai zo mutunin cewa wa tsairi gani bai kyan bai jajjebe musulunci wani wata am gani bayan gici na ji a lalle yi ji a lalle na wata sharaf gani bayan gici na ji a lalle na man gawa fi salatu mawad ide ma guta a tokatun titi guta a miniya fasali tuwanicin nan almadatul ula ekwenye kakanca nga ifi zakato efiya dabba zon tarifuwa man ga ke gani bai dabba zuwa waga azzakatu zabu ma yuzbau min alhayawani almubahi alaqli ene gani bai dabba waga yi dabba dondone zuzu wuci alhayawanu almubah dabba na gigiwi halalle na alawa zun sun ga da wani wannan haru ma yun haru min a ce a ga dabba wato ne tunye-tunye zun zana wala wato ya kendo ne wana sata ga ta yi kwagan bai arzakatu yau nga yi kwagan a arzakatu yau ga bayanu ma yun bahu wa ma yun har ga bayani ya dabba na je zuna wajen da dabba na je tuwaye tuna bayani da na ita abu alghanamu min da'ni wa ma'azin aja zunangi amma ja tunangiya alghanamu nauyin nan gidi da wana collective na da wana nan girin dondo wani lama na ya alghana man cuce a yi domin zuwa ne e bayankin gbagba nan ya ta titi guki titi guba arikin gbagba ba a madayiwo wa ma'azin a make da wure ba a madayiwo gato dabba nan ji na shote na dabba zayona a jazuwa a mai tuwa yana وكذا سائر أنواع الطريق من دجاج وغيره أتاقى دبا نجد يبقى دباتا تيكو قدها كمبولو فتنة تنجو تيكوا أما ينجي صفي ينجي بالو عبيونا من دجاج كبشجنا وغيره بين دجوجي تذبعوا ga ajin azun dabban na jigun walatun haru e tun bishera gbangba lukuku ta ta dabba na jigye gwafade a ce gina dabba da yana latun har awa da tuwaya a zuwa dalili ga wucin ga ya gani soci na wani dayi ƙor'ana ga wasadai na hobe zai bihin na abin Akika ya annabi ismailu ta da zai him kamshin jam da dabba ngai nangi kin da baba azim ngai kin da baba na to wacina ngai ya sa annabi ismailu gawal bakaru yubba nan ko ezunzun likaulihi ta'ala ya buga toci na wani gaga إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة سوشي جن قرون غي لوكتي ما يتشن لبابدي نبي موسى عليه السلام اتوه ويزباجم zamuci ko na ibe ba gwena wa ma kira da kin bo biyuwa ne wa da tafsiri ibn kasir wa ku har wamatu gangana so ga wuce wamake ya zaba an kali na jisi zamani wuce wani ci ya shawara zanga na bisa kurta ce mu ya gada bawa mu ya bawa eti na gun ya ji na ba eti su ya wace zai wuna annabi musa alaihi salam a shawara da inna allaha an tabbahu basara a tsowa lodoki sarawin nan koyi kicin launi kicin yawa kin da zai toci bi bayani a yi nan har na ba sai ga gadda na toci ga gada zunan kuna da hagan wannan kundun da zu da an ga ku kiya amma daga na mina haji wala na toci ma haji wala loloki mago toci gala mare tsayawe olotutu ga da loloki wa zai Mangato gato nan ko wude egu ba wazu nan ko waya juzu na shuha wa make tunan kwayan kin da na kora kun yana amma nan gito fuska ta niga wudo bisheli gbangbali fuska niga da unga izozo amma nan ko de fuska guma gai na layi ga wato nan koyawa na isabata na haɗuwa anin nabi sallallahu alaihi wasallam e bana dalili bai daga ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ke dai a tunan koyawa na لأن لها موضعين لتنفيتها ابن ننقد لغبا ابن تزوب موضع wa وموضع نحر وجب يزونا ومجب يتوينا وأما الإبل أما ولراكوية فإنها تنهر ولا تذبح راكون إتوي تكوي إذويا وقد نار النبي صلى الله عليه وسلم الإبل قائمة معقولة اليد اليسرى إذا النبي صلى الله عليه وسلم wato rakunya ka'imatan ba roƙo ma rakunya wanda wuce a kendo da ga zadan ba da lauci cina ma'ulatal yadil yusra a cufa ungu da ce gwafin ru Allah fatara ne ga akwai wala ga babu Allah wa yi ẹgbun yẹ gwafin wọn ó ti kàn jìdí bàrọ alábẹ̀tí fún ga tarifin zabi wannan bayani da na tiya kendo zai zama gani bai kendo na tun dabba ya tuna ga azabu emaye ezu musulunci wana wa qat'ul hulqum yi alayi papaji ya dabba alawa ba Eji fahimta ko yi papaji kin ci gaju jina makogoro amma ya ba ji ne ni pe ogi han ni papagi gbogbo iso ji ni wal mari a ti gaga èyí gi bẹ́ẹ̀ gíci bẹ́ẹ̀ gíci dáná walwada jẹ́ yìí gani bẹ́ẹ̀ jì gúbà náà tsoron da na najin yau da na gune a ci a abba waga da lagunin na baya bayan zuwa magana ya zama kunin ciwo wadda zai ne wannaru ga alamai fagen da ya tun dabba yana huwa ta'anul ibil fi lubbata ha mu a tura kunya da na bai ga lubba na a yi ga man ce ne lubba na yara ga wallabatu ko wallabbatu wallabbatu maudi da min al'unuq ga ne fa gani be allabba e, min ya na ka kwace na rakun bona ga yi da na baye ajala da alamada min al'unuq fatwan no ga ga e ga da nan je tere ko ke dabba na jafe kulo kulu hadera ne to haji nan ga ju ebo zandon da hali ya da muci daban dondo na ga kilada, tala'ida, sala'ida jamu da wani adu jiriya na to larba ji galli a ya ce ga ganna ka ta su kwai lannalo na da ajiya daya zandon da ya lagwa kuma so alamu yau na gaji da dabba shi ya ji da dabba shi na so da na bai alaman na ajiyu ta na kyan da dai ya gbangili adùgbé tapa tán ra ni lóde ó ti fìtí bó wọn ta àbọ̀ adùgbé fẹ́nu ta tó dànà nà nga yìí bẹ̀ ìpàgọ́ níbẹ̀ alábàáyé náà wọ́n wà máa ó di ọ̀n tásìlò nínú alátò zábìhì ilẹ̀ òkàlù nga dànù yọ náà ẹ̀ ń panẹ̀ látìyẹn náà wọ́n á ju dàbọ̀ kí bá bẹ̀ yín náà. wuga yuba zo waju da sadaya gbon fai motul hayawano bi sur'a wọ́dẹ́ àtúndadọ́ dábàá yà sùn wọ́n yí bẹ̀ sáfàyà wọ́n yí bẹ̀ sáfàyà. gaka ike ya su zabi wannan kendo na mai ziyar dáná dé kendo na ya tuda náà. ga an mazabu fawwa an tufra shatu ala jambi al-aisar مستقبلة qibla ba'da idadi alati الذبيح alhada nga azabu dabazu ngai an tutura sha ala jambi al'aisar adna dabba da kin ka sayi gwafin ru nga ga don kunya nga ga cikin bu, mustaqbila talqibla dabba chula yuju bai je wuji sallar ba da aidat amma ka fi la dabba cikin bona waye ba da idadi alatun zab'i waye zumana ya shirijin ya alatun zab'i ebi na ya ga zuyana wani alhada ina ya sosai ina nutsara maina sun mai kowul ɗana ya dabbala cikin gobe ka sun gwafi ya cuye jawu bai yaje wuji sallana ya mai bille nuka yana ثم يقول الذابح دنا مدبنا تشوجيغا بسم الله والله أكبر بسم الله بسم الله توشي والله أكبر توشي غايزي وشي غنا ويجيز على الذبيحة فيفتو في فور واحد أشاد دايتيا ẹ̀ẹ́zọ́n àgbàbí hátùmù ti dábàdà wọn láti ṣe àzúná aláàlú ilé àzúná fọyẹ̀ tọ́ à fi fọ́rin wọn àzú dábàdà wọn tí wọ́n gbàdà nínú náà ṣe jí àwọn náà fi fọ́rin wá hídìn àlì ní aṣàgáwà bá wọn ńlá ìhòlùkú mọ̀ ha yí pápá ko da zai ha gan da ya jigu ba bai mai madanan na gaba na wale jin wuce da nan na ja ta ga wazo ma yi da jinkiri a wazo zo ta ga man gan na ga kin da ne zai zuna da wannan wa amma nahru amma ya bayan da bane tuno fa huwa an yaqila al-ba'ira min yadihi al-yusra qa'ima wa gayi dabba na tsaye bin tuji gaira kunyo to e gwagwa fin a ce a gaya go yuji kangi yuji kangi yula da kondorogi yóò da kóńdórógi egun yẹn wà túnbù fa ìmọ̀ ọmọ jíbàárọ̀ lọ́wọ́ lẹ́yìn ẹgbẹ́ ìgbọ́n da kóńdórógi wọn àdéhùn a. a ga sun mai tsanuru na hiruru na hiruru za a ya ganci na ya tsanuru kan ga wuce tun fi labbatihi da miniya da na naijiya na rayi ya ba takoyin kwaton takoyin kwaton ro fa’ila wuce wuce gabi bismillahi wallahu akbar ويواصل حركة الطعن حتى تزهق رؤوه وموتشيغا باغن بكي ها اغواتوين جنبه نغاونه سيوا ليغا رايغو وغاتو وين زنون لغوما wuge yiwu nfi uchu ya nwuya arbe lokacin wani wuye da aikin da sai tugwa ya gani ogbe ba kyan dode dabba a gawa ba ogbe yawa kuka wọ́n yóò bá ọ àmọ́ ẹ̀dá bá aṣọ níbi ọ̀rọ̀ náà kọ́ ọ dágáwó sẹ́yìn ọ̀gá ní ẹgbẹ́ wọn dé ẹ̀fà ló yí ẹ bá òtútù ìwúwo àmọ́ agala ìbí lọ tùmọ̀ ẹ̀bí ń sàtú wọ̀ yòówá fílà wà túwìn sẹ́yìn wà lè ara ìwà. وقد مر برجل أناق أناقته للذبح عبد الله بن عمر وبيقوز باجين بشيغان ورا كنيوي ياتشي للذبح جوازه kin da dai a da sunan kuna abdullahi ne zan da ciyon ewa zura ke a sunan kuna wufe wuza bagin na banga ibhas a iman if asa kiyaman adabban na lanakin galau da cima mukayyadatan wa mazun lanakin uda kondorogi ga sunnata muhammadin sallallahu alaihi wasallam an ni ga nabi muhammadu ga iji gani bai rakunya e lauci lauci ci zuwa Allah akbar rashuru tu fi hafi zaka to wato man ji shara yi ga annabi muhammadu zun mutu da rakun yabo mutu yi dalili na shi muke ji shara ya wuke ne abdullahi bin umar wun zama ginga ci bakin gana wato rakun yana to bayani be kede sayi na ali mun lara kun tsakanin shi tun daga yamman gobe yo maka da kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na ni hajjatul wada'i na ra kun shita da kuke fata annabi wato zuwa ganin ba albarka ku annabi wato ta dabba yake yana da na kenan wasu ayar sai na ali don hututun na jikinan har man jiga eh, shi da zuke da mutum ya ko gana isharu ronya eno da ijena Ngai ya shita da buta a ga isharu wa man ga shurutu sihhati zakat kafi a ga dabba na wajuna zuje na yin nashi ibuna ga waga ke sharafi tun ibada ko mu'amala bo ko ibayan aqida bo wọ́n bá yí ẹ̀ńdóńdó lọ́dẹ́ẹ̀bọ̀ ẹ̀kún tìlọ́ lọ́nà àgbọ̀ àná agwa ta sallah ji tun kala agwa no le ga wa ci shirin ci sallah mu o de sallah na wa sallah ji ga no je wa al qibla o de sallah musamman wada ci ka ci na o de sallah ya bu o de sallah o de sallah ba lo ba ba lo na من يشترط لصحة الذبح ما يلي أن تكون آلة الذبح حادة تنهر الدم أنا وغازو دبنا وي ابن النونة نتوى في لجاجنا تنهى أو تنهر الدم إجا في جي إجا في جي جنبي وينه لقوله صلى الله عليه وسلم ابغنا تشين سكون ابغنا بيان شافي لنا لما انهر الدم وذكر عليه اسم الله فقل ليس العظم والضفة غير دوندو نتودي انهر الدم قال لجا جتيا نكتشي دبانا وذكر عليه اسم الله اما بسم الله يجين كاتا لن فمشا تونا fakul e gida ba mashire na zuzu gani da yi na zu da yi e gyata ta yana ka tashi ya dabba na wana fakul lai al'azma wa zufra amma yi ga al'azma sukwa wa la tukun biya wa zufra a tara gundun ya zawan ji wani jimiro ya dabba da ciyo bai wani kuna annabi ga ya ga lauzu dabba ba sukwa ya dabba da ci ko ya halitta hawa ba da amfani da yin kiyon ya bayan zuba amma yin kpandun da waga lala na gadawa lazu bishiyar a a yan duwa da ma yi na ya kwabi sayan aya daji wadda ya gajiya lafiya wadda ya gajiya lafiya hadisin na a tasmiyatu min ya sharafi na shi ilazu yana ngayi bismillahi jan bi an ya kula bismillahi wallahu akbar zai bin zuci na wajiga allahu akbar au bismillahi fakat kuma da wujiga bismillahi kawai bi kauli ta'ala ya buga toci na wai gai gaga wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi ya musulmi shi ya gagi dabban dondo na wajen bismillah ya zuzun wani ma a ta toce ya e ake wani ma dalili da wani na ya wugwa zana ka wajen bismillah ya ce dabba ba dabba wuce jiki ha wajen yin gya na ga igaya jim'oro wa sauru sallallahu alaihi wa sallam, da ya gaya nabi muhammadu na ya ga yi gama a nahara dama dabban dondo na ga yi jalatiya na وذكر اسم الله عليه فقولوا أما بسم الله جتو ولا اكدا بنا تبياني بي ابن كثير لتاتي نادا يواغا اليسير باختصار التفسير ابن كثير ma ci gwanda ci zaguta a tsara jini di mai ibn kathir ga a kakwakwurogi yadda na jale gaje muhimmanci na inda ciji ma an fiya mujalladin ni a tare ba jin shiri da muke sarari wakatun kuma sosai ibn kasir gadana a cutu al-yasir ibn muke suna na tura waje daidai gani biyu ku bayani be karkashe tafsirin aya bai toce na wala ta akulu ne ma lam yusrifu Allah alai kin man jiga tuwo nisu man da aga tibuta amma na yawa ga iga kafin na gbagbo ibi lui da bayani wucin yabo muhimmanci ubo wani agba kafin yin niya ne ga man da ja ku da dalilin aji ita dabba ne na zu a cikin bisimin da yana wajen yi dika shi wujen yi ya biyo bayanin sha Allah man sharati ta ci e wani lole babu yin e sharati na Allah ta kuma da dana wai wuwa ga zan don da duka ban wani bismillah yana da ba gengiya e ga sharati wa shi ma kaidan shari'a ga ga yi sharati ga yi ne ga ci boyo e wuci e, da gwa e tun ci bai a gwa sharati kan don do genye rukuni mai eto a na da amma a ga yadda yi sharafi ne wasu luji tabbata kafin wa gama da efiyan ibada wuce wana iji fahimta ya rike abin wana ko man ga yadda ta ce gai kasul hulko e waga wala yi kpakpagi ya dabba wala wọn ba tahtal jauza ma kasul mare walwadajai ne fi faurin wahidi ba takoyan aljauza takoyan patron yaji fahimta ko wa ma duba ke ba gani bai eyin jiwon gani bai jibu ba bai wa ma duba fi kaurin wahidi lokaci ni waga na ba bai zo shi na wai banna wa labi latta wuce bau bai na sharate ya ni cin gai aliyatul muzakki kafe zuzu na ya wazo wani wuce bai zo ne yanzu za da cancanta ya yanzu almuzakka wuce dabba na yazuna ko ga azabi hatu dabba na zuna almuzakki wata ce za zuna gabi an ya kuna musliman kan kici gune za su dabba dabba wuce ga ya gina wa gajin wayi musulmi aqilan na ce jibirin wani wace wange mai daidaitari ba ni ga umayi ga azmani na zai fi ibada bi fakata tun wani na an sabiyan a na. ji ba ni gyoto a wuri wuri da kan ji mu mai zan. na goya butu a bani na ga yi sun lutami ba da e ba ga na kuka ga na e gide ga goya butu a bani man shiga mu da sun lutami zan imana zai ce na gina da na gina ne kirina aga na cikara layo lula oke keri aga na layo oke keri amma ya gina ya kuwa ngo lola ya utola tiushi to nan cewa ya ji abu ba kuta lola ya ga tare zula da ba Wula ce na biya tare ne bene ya alkhairi na dole ba ka an kuna imra'atan lefi madaba ke zanzagi zuwa mai iziya mutoji shara yayi kede zanzagi a dabba da أو كتابيا أتاغا مشان كو جيو غاي زيجتا زيجلتا كان النبي موسى دبهنا مشان زيجلتا في النبي عيسى دبهنا وغاي الإنجيل ranar shi aziyo da kauli ta ala ya buga toci na wani gai gaga wata amur lalina wutul kita da hillun lakum in giciyar allabi na utul kitaba zai ji tsarin littafiya na hinnun lakon alamu ya yi musulmi jau wa fustira ta'amu bi zaba'ihim man kwaji ji fasarin ta'amu a gane sanin gayi zaba'ihim in zuciya ji lole zan na gaiwu zan wa ci shiga wace larauce da fifiyon da fi tafsirin kur'ana wuna da mun na gaji kusur abu to abu na to yin gici nishan ne ba ala a lalli wani a gina maza waki yin ma kiristi masu yawa wato na a-a iya yin gici nishan ne gina ina leji yin gici fi hotel da ji eji akan ya ama zaba ihu zama za ya yin babu daga ko hadisan ko ko na mataki karshe ce ya larauci magowa ka larauci bi fasara qur'ana wace da shi tarawai so bayanin jiddade gurgudu da littafin na lokacin da waya da gajin almulahas alfafi amma na sai lati ya guro na yawa ga muda ya giba insha Allah ya bija amfani da lokacin na kimiyya karin bayanin da shi man da sharatiya etuci إن تأذر ذبه أو نهر الحيوان لترديه في بئر دب قبل زيد الزنو ko rakun na tuyen wuye da tuya ebe ki ibo wa fi goga ko gushe wuci kondoto auli di ko dabba bi shiru jaza tazkiyatuhu bi isabati fi ayu jizin min ajzai wa gwayi na dabban na yezuwo ke ya zuzu na ga ya ciwon bandon da ne ga yi mini ya bagun bagun jona bi ma ya na haru da ede na ga lagi hatiya na kan wani kawai yi zumabu yawon bi cibu yawon ya gaci ga hatiya wage wage allah akbar ebo ga nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kan nadda ba'irun ay sharada ولم يكن مع القوم خيل فرماه bi sami. nga be dira kun na bicina ga imana na da sharada wala mai kuma alkom zai yi wura kun na ma adai kailun dokona tun tu an anyu pana da an wuna fara ma rajula bisa mai zada ta shabo ibe kwabisan wufe ciwo ya bisa fahabisahu ya e kwabisan fai da diyu allah hasawa ẹ̀dá na mo dé ojú ní ọba náà ó ti títí ránṣì alẹ́bùsọ̀lọ́ alẹ́bùsọ̀lọ́m fẹ́ gànga iná lè àdíyìn ba'áyìn àwábìdà kàwábìdà lọ́wọ́ṣ fọ́mà fààlà mìíràn àdá fọ́fàlórí àkádà anábìrẹ́ ilé dábà na ṣe àìbé bójúṣì yìí rí dábà ẹkùsọ̀ṣì gbogbo ọgbọ̀n máa fààlà mìíràn ene zabagin na jingani be dabban ne da na ngole ra kun dabba mi wa to fafalu bi akaza ya ji ci wa gani be dabba ya mi na jiga ba ga ya na ken do de dabba ya kuso jike jiji be aina e cha e che e ti e dio cha pa bisa ko to shigifa da bismillah ce da niya ba ce da jina a ta ga to nan gina ga ba na. e ciwon da bismillahi wani yi ba ebe na langa diwe jaga ta yana kafa cingona aka kawa da tun cici alama bayin doro da biyu na bai jatin e yana ka'ida dai a gyautina gbogbo ya ne gaba na ji nole na gai gan a sunnatu a takririya a na biyu ji tabbata nole sanaje lalari na zanen sahabu lotun a na biyu gaji in kari tuba ma hadisin na imamu ahmad nga biwe ya wuce fakata alul ilmi anu kullama ta'azzara zakatuhu min halqihi aw nabatihi man ji cin laga matuwa cikin kiyas gani bai dabban dondo ne zuzu daga kwato ko etun etuna man ji ga a nan ko ko nan ji ko eya dabban don da na ya zuzu ko ya tuna tuna irin da gaba ya ji faruwa wa ya ga ko wa bici ya ci be ta liu ya ba fa ko ya male ga wa ya dewa e ciwa e ciwa ya du ce na e cha biyu ya gaba ya gigi wa da Allah da yayi man ga ta tambihat san ji dana zakatul janini zakatu ummi dabba na dabba ko na abe ke da ya ga na zuna to hukunci ya zuzuyen na wace to ya fiye daba na daga kona wa ya sunu akluhu bago dabba ya wani ya gina idan tamma kalkuhu wa nabata sharuhu abe ke da ya ga daba na daga kona na alitawa gumi wasu lokacin layi mai ji faruwa mawuci jin na je ji faruwa wako a shi dabba zo a lege da bakungu. matuka tiya gumi bakun bakun ja gumi tiya ne bayani o egi wani da sai ya zo da zuzu ya gi wa kuke fakar su'ila an zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dalili na yi biye yi ci ga egi na dabba ko ne ya gi wo wani da sai ya zuwa na ebo ga ya ga na jin annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce etiyar e dabba na dabba ko na annabi ga kunuhu in shi ito nga be mutu ya gine su da bako na yagi fa inna zakatahu zakatu ummihi e bona zuzu ye ginna zuzu na wa to latma na na zunda na wa fitiya wa bi ga ya ga azuwa ni e bona ngole ya da su babu ya right da su babu rai miniyan santu lobe tarku tasmiyati nisyanan la yadurru fi zakat ezu lati je bismillah ulugwa etie kacho manga wen lagwa to dabana zuna etie tamba wa ba to ka bismillah ga dabba mushin ogenjin li adami mu'aqabati ummati muhammadin sallallahu alaihi wa wasallam bin nisyan e bona alkawli damu ke de so shawo aluma nabi muhammad je ke tunalo e ke tambona na N'o lole mini ga kutana ibn kasiri ku be man kwajina e ga na dabu nga mai ga na boka gana ngai bo hadisi na rufiya a ummati alkhata wa nisyan annabi ga ci kwayon gani bai alumani ji etiye na lotun ti da cicciona da ya fiye tambayina wa masu tsoro alayi da na ja tun da gaji a majin da gani bai ji na jin na yana kawo yi fiye kafirinci matuka kai ma da jin da biya da tsoci a toci a kwayon gani da yi la illa ma ukuriya wa kalburu mutma'in bil iman دليل باتشو غايه غير النبي صلى الله عليه وسلم نوع غدا ذبيحة المسلم حلال دبنا مسلم غزنا جيجي حلال ذكر اسم الله او لم يذكر زيزون بسم الله جين آه وبجايو إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله ده إنه lam yantur illa Allah na albai haki ya gobe amma yi gaci takule mai ga yi gaga wala ya timu listin lalu bai azal hadisa ala hadhihi mas'ala illa idza kana sarf litasmiya nisyanan hadisin na yaji dalili biya ga waje bismillah waje bismillah ya daba na wajuna wajiya sai dai mu yi titan babu da yi ci tambabon kanga ya ji dalili bai hadisin na ke dai zai zuye ce tambau ba bisin layi dana a gidan ba mucin amma ya ce ka wula dabbun zuwa ga ibe bisin layi ma dabba mucin ga yin ja hadisin na wa yi ji dalili lole guna hadisin mai ga yi ga eh, na musulmi guna halalle yi giwuyo wa bisin layi ne ube jan bugu a ga yake tambata ba bu ga ngato santuye ta cin gai almubalaga to tufi zabi awa gai lolwe bayan dabba zuba hatta qaf irasil isa isa'atun ga har ezuzu dabba ya ce na zuna wani wucin ya zumbi shakti bishe ciya lole yawon ya fi faruwa musamman ya bi gaganu ga ya toyo bibici wato kalu zabi hatu ma ha bila kara'a amma ya zaga dabba zuci wuce ce ya tuku na a ga wajiyu an na jijiyu ba jijiyu halalli amma wajen gya wajen gya zo da hikimai na wa ce ya na wani lori ya to mutunci a dabo ga mun da burti ce ya wato a fesu to dabba wasu tamfiye ni cin rai lau kala falmuzaki fanahara ma zahu almuzaki zai bi dabba su shi na shin leba ga lotun ngayi fanahara dabba ne zuzu na mutum ya tun ngayi kenan gina ebo tanto dabba kiti gaje fuska gubo wa wo wa wo. muyin na nko. Amaa nangị fụsita ni e i ka i wụ gaa iji hã zụzụ, enibi elu ji. Nko ọ laa kum, fụsita ni i ka Isaka i dara naa. Manga dị bédè bàzụ́ na Chendebaga bịa alụm nangi ezughi chida na nji tu ya. ma yen haro, ma yun haro, kookwa. rakun na tekun ya tuna wuda zozo da ta laifi da wani aka lakma alkara'iya ya gida banau amma annabu na ya gida bayan nana na lamari ga ciki ya ba a bakin da na shari'a da duniya ki mai hukunci ya kara hagon ya yi kara musulunci ba mai usul fiki jo waga ya tun dondo na waga lugwa in gana amma ka da wazo jin aya wala fitu ba wakin dabba nan gina tun maimako yanzu zuna aya wala fitu ya ba rakun na zun maimako ya e tuna waga gin aya ya ba amma waga ta yadu mujega man ga to san ke su shin rai almaridatu dabba na wa dabba na wa ma'ana walmunhanikatu a ce ga dabba na ga ibadana ngai ga almunhanikatu dabbadan arwasu walmaukuzatu ngai dabba na wulu ar watuna watuna almunhalika waga idabba na tuwalla ya madafa tuhar yi gbabawara tuna ga yi fagen be almunhalika ya walmaukuda waga idabba na bewu wasu kuna ji romboji lafe lawun kwen pa idan na lekwana alahu dabba har wulautu dabban na yiju haramu walmutarabiyatu waga yi dabba na tociya daga fitona idi fahimta ko daga fatiyo ngabu mabeyo ko kata fitiyo ngabu zabeyo ngaye mutarajiyo wannan fi hatu ngayi dabba na jilo karo gani bedo jina? na kuma akala sabu wace dabba na dabba eshiwawa ko yin da ciji bena cinye mu bana ngayi wa ma akala sabu to man ga ngai mane aqilatu sab'i dabba na dabba ya kusa jigina ga to idza udri fiha alhayatu mustaqarra ya ga da su dabba na jibirai na wamana amulata na gagma da yi baba'ar an kalin wannan wagun ga tuna ko na wuluna ko na cina daga fitona ko na ji karo ganbe bewa mucha pepa ya wasu daban na jika ta yi da tura idan na kabo bi haitu tun aku ro'aha bi fili zabi na ya daga zu kangara ya na kabo la ta tasirin marar wajen ba tana da yana ko hali na jalo da dana tunan lole alin na jikpa ta dabba ga lu ba ta ga lu yaji e fahimta ko dabban don do aga wunu nan go to ron sha o ma na zaya fito na dole wa o ma to ya e ga da sun dabban na jikpa ta ya matsura idan ka fa cubo ya mace o ga gara ya zu na ka dabban na ba sa zuzu kan ga waso wa zukiyat to ya ga dabban na jike cazo ja za akuluha halalli wani ya gyara likaulihi sallallahu likaulihi ta'ala ya boga ya soci na latuna wani gaga illa ma da kaitu zai buɗe dabban na jiyaye hurbe masu alaikum almaitatu wadda wala mulkinzir wal هو wal لغير wal والمنخنقة والموقوذة والمتردية wa ma kala الصم illa ma ذكيتم ai mana ya zakai tungai adraktun fi haru tungai dabba na yadda tun rayu gani bayina wa azhaqtumuhu biwasitati tadhiya yato tota sabe gorai biyo be zuzuna yazune ko moto haju ko mashin haju we wagu ga a mula a inji mashin wa to dabba na ta ta shari'a da jiga ya yi. ya zuga da fahimta zan da cina jiga dabba da kan wa ma ta ku bayin tselu wa mutum a matukai da tura ida duwi a ga ilawa yanzu mu da yi zuzu yanda ta gura yi yi yuzu amma ga wayi ba su to azu yi ba su ajenda ajenda kan ta yi tuwa ci yi bai kafiya gikin mini littafin albarka ko na wani ga yi manyan ku ga iza da fa azabihu ya qabla in in ha hizabi da ya bida bazun shi na wuka gwala da fiyon tun wula sun da bazun ya tun ahada ha ba da fafatin tawilatin latin mutu a gwala shi be ce zuzu bu zuma lokaci a lokana to fara alul ilmi man ji ga ta al'amarin nan àgbẹ̀lẹ́tù kọlùbẹ̀rí fásitì dábàná àjíwà wọ́n zùn lébẹ̀lẹ̀ gan ara iná zùnà kan bọ̀ nke abila zùnà náà wọ́n lọ gbá nílà ba illa idza kana kad atamma zakataha bebe wọ́n lè gan na zunge fil maratil ula ne ku bayan farko ne bauna wọ́n zunge rai sai da na kan bai sassa ba wadda ce wa zama wọ́n zunge amma wanda ya ga ba zo lokacin hannu kwa cikin da ya ga bai yi kun awa ga abba na wala abba zuwa to dabba na ga agiwa awa ga agiwa to sai santu ya tiya ina man shiga ya tiya bai man ga yi ga mini shirar tiya ya eh, zo nga igaga dabba a zunzube kiyon da bismillahi na man ga wala ta kulu min ma lam yuzkar rai. bai so ce ga yi suratul aya shi tun cetu ishbeni e ci ga ya musulmi shi e ga gida bana to sun da to cetu ba na ma wa inna hola fiskun e gwana dabbo dide to majiji fasara wa inna hu domini wa inna hu na ina zuwa matu sunnatu koya na waya kpa kashi daba na zu a masu zai a kuti jina mun da na yana lacin da babu yana maza in sadalla bi alil ayati alkarimati man zaba ila anna zabihata hindu tahillu idha lam yunkarismu allahi alaiha zai ji da daga dabba na zu amma ji bismillah ya na gigiwi haramuna daliliya ayan na ga alagwasun a ga wadauka na zabi'u musulman, ta zai zu dabba na ga igiyo musulmi na ga mawuci ko shek fauzan lobe da mini littafin na laigar almulaka sun fi daidai ken da dai ibn kasiri da ga kawai musulmi wadda ga yanzu bismillah madabwa wadda eh, ya yanzu wuce gato wa wakar iktala bala a in matsala hikahumun lahu fi azin matsala ga man kwaji a bauchi dike fi amarin na coci ne ba ana salata ta kuwa ita ga kuta faminu wa mini haba da zai jiga da ta hillo a zihin zabi haku biya ya sifa. Dabba ne na zun babu yin bisinin layi na wajen halalliya dabba na alubisimilayi gwado amdan sahawan. waye ya ci fanayo wa ka ci cijayo dabban na dai gigiwi haram. abdullahi bin umar agwagan na bai bubo gan bai na fiye da gika tuna amiru shabi muhammad bin sirin adi riwayan goce imam malik amma wuji goka na dawana amma dai riwayu imam Muhammadu, so adi riwayu ne tu tugan na zumana a dawudu zahiri man kwaji na gwargwado na jibe fahimtar naina dalili ya rabon gayi aya na shizonon gani da aya na so ce ga fakulu min ma amsakna alaikum wa kurusman laye alai so ci ga ya gi ina e dabbayan ege shike shi gina shi za ya training na ina e ga mu ina e so ci ga ya gi amma fa da sharafi wa kurusman laye alai dabban na ji kafi a damu ya biya yana ya ga tutun da kiyon da bisun layi a ga to to ayan da sai wuwa na ka da ji bismillah ya dabba na be ko na zuna a jiwa. a giwa a ci gato to yana mai ke ya ga ka gwanin gai bai so ce ga wa innahu la fis a ga domirin ne lo bayan gigiya dabba na zu majibe bismillah ya na so ce ga yi gaga etu da diyo fastan ciwo man da ci ga dalili ya wa inna hu domiri wuce bayan dabana zu majin da bismillah yana ga domiri lo ba dalili abin ga hadisi ya adiye ge hatimo annabi sallallahu alaihi wasallam ga ganbe ga idza arsalta kalbak e shige ge no wutuna abe ke wo tutuna wama bismillah ji tubana to fa ma amsaka alai dabba nu gan wa biya waye da nagi no le gan wa bismillah da hannun ko bi ke ga gama hara dama wa zakra ismullahi alai fa kulu en don do de ne laga tiyana ya ma bismillah ji tubana egi disin na gubabu a to disin na buhari be muslimi in be be farko ma be be amma be be bace na ga yi mazabiya farko mazhabi ba ci ga annahu la yushtaratu tasmiya bismillah wuji sharata ibayen zuba bal hiya mustahabba wanda yana wana bogo fa in tarakta amdan aw nisyana lam tadur fa in turikat amdan abeke ga bismillah lugwa aga bismillah lugwa sai kacho ko ya tambawa na wula guto dabba na zuna na ga fahimta yan al'imamu yi gan da gima kan toshi bai ne ba amma gwagayirin na bai daga bayan ibn abbas to habu raira an na jibe fahimta ga dabba dai kawai ka ya kaciwo kawai dai jibitin layan wajen jijiyar bisu layi dai mustahabi habi eh, wace idi fahimta ko imam shafi gancin gato aya na manyan farko jaji dalili ya wala ta kulo min malam yuzkar ismullahi alai wa inna hu fiskuna, ga aya wuce wani gagaga ya ti alama zubi a ligairin laya dabba na zuya kuti ko nuna ko zandocina ga fasara aya wuce da wani zuwa yake ga ya socin wani ga an fiskan o illa ligairin laya biyu na ga yanayi kwana da wani al'imamu shafi ke ji dalili ganbe hadisi yana na aishe hadisi na al'imam Musulmi gobe na na na aisha ga annan nasan kalu ya rasulallah abe da jama'an da ciji abe ga ganbe ci so kwe ga inna kauma hadisi a adibi jahiliya da jama'an da ci na jizun efe jahiliya woro na a to musulunci woro ya tuna na bilamin iga jayo ne biyayi ganbe na kaina la nadari a zaka rusman laye a rai an la kwai labi kumin laye ce zu dabba mashi ji kwai ja ita fasala na bife gaga sammu an wa kulu ya tuwa gana kanna labi ayaye ya bismin ji ya mai giye a ga gato falaukana wujudu tasmiyati sharfan da gaggaya bismin laye ya yi bayan ya zama lam yarkhasa lahum illa ma ta ha, da na ga ji saukiya na a gya sai a ji tabbata wa ga ga sai ga bismillah ji kafe giya wuce na to dalilin al-imam shafi'i bai manda wani. na yi ne uwa da ga musulmi daga yanzu wa su ki ali sai ta ci المذهب الثالث في المسألة أنه إن ترك البسملة على الذبيحة نسيانا لم يدر أقاب كده وهيتي تنبابا يسألو بسم الله جبونا لم يدر ولا قلتنا زنا وإن ترك عمدا أما إذا قد شكا بسم الله لبنو بدب زجرا لم تحل ودي ألاليا جيجي وجنكيهم ألاليا واجه حرام ga aza huwal mashhur min al imam malik wa ahmad bin anbal wa bi yaqulu abu hanifa wa ashabu gan na ga muciko na tula ga imam malik ya lobe ina imam ahmad bin anbal ya son na ga wa lobe ina abu hanifa to ji makan tuji na ga lobe ina gan be isa ka bin rawai sayyiduna ali ya gwairin nabi ba ba to ibnu abbas so ke daga irin nan kuma dai da ba sojo سيد بن مصير عطاء طاووس الحسن البصري من منكوشي وكو أي بفهمت النه فنغا مشك جزائري بالي تافيونا نغوليو ibina gwakon waju laga lamini ga man kwajo na ga gwaka ga gwakwa ya lobe yi na ga waju bebe ya mu ya kuka dan yi biya amma na shara ya yi ki mai dalili ya maza bitacin na a gan gayi hadisi na ibnu maja gobe na hadisi na ibnu abbas gan bi abu huraire gan bi abu zarri al-ghifari hadisi ya ukbatu ibn amir gan bi abdullahi ibn amri zan da fata abi bi hadisi ke dai annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna allaha wada an ummati al-khata'u wan nisyan wa masuqi wa alai hadisi wa hasan dole yin ga shadda zahiri wato aji dalilin nube bebe fahimta ya maza a bita ce na wani na gayi ega na gwaka miniya ega manjo fuskar nauna na yi bayani daga ibn kasira da kuna littafi wani aju bebe hukunci ya fi kiwuli na tafsirin wuce kuwa wani ke sarari wanda zai tafsirin kur'an bil kur'an tafsirin kur'an da sunna bi da sahaba bi da tabi'in a ce a gawon lato ejime larauci ya ji dalili ya ce fasara da ci mai ke la ega ya mai fiki ujibin zai ma wuce ko gunin na ya ji shara lokaci to sai fa'ida mini ya kafin iwe tiya bai manga izagi e ya misha wana kama yi nan na misha gabajin yi jesuye kwa aleluya ya e bai daba sun daba na ga aiki e yau ne ga daba na ya ja bugu ba ga da kin goshi wa karai wa da da yi kawai ka wannan gode daba ja ya na shari'a da jiga azwa zuwa e ja na daba da ne ji rayuwa jin annabi to a sama ganda jaradi a to boroga da wannan aljarad ganda yi da daba ne le no le fata ne to man shak fauzan waje ishara yin gai muna ba su waje fasara yan wato amun ladina otul kitaba hillu lakum ba abbas ga ta'amuhum zaba'ihahum ina e to ce sanin da yin gici halu kitabi dina to gayi e a zuciya jo dabba na jawazu ba bogo ijima wayan man jikata ga wajen zuci kafira amma wariya gen alkitabiyun zai ji biya dini na zai ji biya bawu daga bato ce wani wadda dai azuma je ta bawu wacce ken da na mutum yau so je tura dole wa gaske na fi bible wani bawu shi na wace wa ga ken da dai so mutum ya zo zobe addini na a shaga sai zo zobe addini dole a ta jilbabu na ji sata sallah gusu sallah ka bujiri na yeji dana ufilita ta yabu tawidiya na je yahuda na kadu ufilita ta yabu omole lami lami wuce a daga da da ko ni ji shawa an gama amma ba wuce fi ta ga gina ga ga wanda ya zaba bu ya kati na a ci ga lita ta ya ga wa ga wa gudu ya ta ina la gaskiya wo zama lai wale na yi caji ya gun ja bu a to ya ji so amma dokwa na yi ugwa ga walakin na kasara nasi la ya lamuna la ya kiluna dole na ba wuyo da lita ya amma kwakwa a jihazin waje ta ba wunan ego ije na da shawai ije na gana ne kyan da duk gada musulman jiki ita shi damuwa ba wuyi yara da aga yi tun wallahi na filita ta yawo da kusan ya garke da biyu ziya na daga ba wuce wace kulɗaya eh, kyan da ci kura na ga filita ta wuce ya manya ji ci ba daga na toci lafi sadin kyan da nula su sadin kulɗa na ibn manya ja ta ga to shi la yuta fi a saura da injila ke to ga da aga ta amma qur'ani mun to la ni ko ne na mala shi ko gume fe ga da ku yi wani to da qur'ani yona da wai gwa manya ito diga ba yi no da wuce ba wallahi kallah ne ke ma na biya na gbogbo mutuga ka to da wai ije ba e kondo roga da biyu ga ina kan da dai je za ba so ce zu ga mana ya je ma ya e e ji ala gaskiya wa e wala die na yi gumbe yin professor son yo jika tu sosai ki mu fe ga ga na la mu be zo adini mu cho da mu ne pastor mu ci ko da lagos na sinin a ga sata kilita ta ba ya lamila musulmi da ya wuga tawidi an nabi da ummatu littafi abu shi da ya ba ni nu sa jo kon mutuwa bayani da tawidi an nabi littafi abu a majin da biwa mai lutun duwa rana su kiwa ga ci ga mu shigo ti ṣáàfẹ́ ìlà lèkí wọn wọ́n rọrọ̀ ajé tí mà lójú rẹ̀ làǹdóńdó nígbà wà gbígbà rẹ̀ wọ́n àtọ́wà lágbèsí àwọ́ à dole yake yin gudu ga da ba man doki na je da bilamar in doki, ya sunna yana da bu zaman hannu ma man kaza ga ya tiye kaza wani aya da ke hawo ha da ibala na ko jo ga wa ga ga a ce a go lalle a ci go a da ke hawo ha da ni ko ba man doki mi na tiga da dika tun bi mai ebuga mai do misali littafin ya hukun da ya sha usman dan kodiyoyi takata wuro inshallah ya ba da nan ya zuwa na da kuna mambo musu yau rana ile alama musu ya biyu yadda na mai ile alama na yana kaiwa da cibu tun da me ba littafin wuce shi tsohon wanga littafin na gari zala ya lotun da yare a tun wani da da yi mawa shi shi ya wa ma sha ta katawa ma yin hujiyar ta ita zin daga izala ya zo tun iya sun ne shi usman da izala ne ba ta ga yau wallahi zamu shi in ga ta ga ga mu be bici bilo ilori na mutum adini ba wani fasko mu ci ko mu duka ta da professor amma mu dai gina ga nara da ke wa ga ga ajiyar sa shagu yo man jiza na wa wa wasu so na no na oke ba una ka di to wa go ajira to adi sun do bukata na wa ade zo to ga man yin gun be yin no yin ja di fiye te na wa sun ruwa ina wa ba mai gangan wa dalilin <laughs> nga bai na adini ina mai jina na dalili ne na ina ga kami jina ya mi dalili amma to ga mu da ga mu lawa ga ji makanta zuwa da hadisi ndoro ya rawo a to ya na tauta na haka muciya wa ya ba na wa gaskiya ne ya zama mai wa gaskiya ga so randoru ga luba shi buwa da mando ci diuma ma ya ba ma ya da sai da ka kira ma kawai ji ka to a cikin na wa ga kando na wai lobe wallahi wa ga da yau wadda a gane dai manya gana ya ko da wani alkibla wadda wani ga dai ubiri ke gbaji ta kafiri jau da yin ciyori wallahi tallahi billahi inda zai e gwani ba a dokun tuna shewa albani ga ya tso shi dokun amma ba a dokun tuna a wariji farko na jitiya zamai sai na aliyu na e kuma a ce a wariji na daga kwata izan amma da amfani ibn jahili da ibn abbas sai yawa na da ilimi gogo yan bidiya ji fata wadda ya ji katun wa ma sama ekudo jini lazan aga ma dokun ebo na zai je ke ti bawo kan doro na dege yayo dege yayo ko sai tin gondo walakin na tsara na ti la ya la wala tokoro ko ko da wangi ji jahili yayo ko go ga le je mayo be le ga ga ta ko a e jadini be je maya kawai zai be ne alhaqu la yu'raf bi kasrat alfa'ilin e ke gaskiya ya be ko ko zai ji ta tin gondo ba wa innama yu'rafu alhaq bi adillati shar'iyyah dalilin shari'a zai lati gaskiya muka isa ka'ida na ina wata waje da wuce manin ga yazo kuma ni ya zo bayan ya mi dalili in ga gbagba ni in ga shi ba to kan doro yanzu galba shi tan taure ti manan ci da wangi wa zai ba wadewa gaskiya za gaskiya ma yi wannan sai wa diga su amma wadai za a je shigi sai wazi bai bayan mai ya gana a wa zai kuke zama labe fiye hawari ji kutuna zai je jika tun fata na wacce ne ya fahimci jiya sai dai na ce gaskiya ya ce wa bi baina wa baina aje mu zabzabi na baina zalika la ilaha wallahi wa la ilaha wallahi mu ga waje ya na gya mu ke ga wazu gya no ce ga fi mu su kwali da ta faru a suna yi mace ci wani ta ko kawo su ko su kawo su alalaba su na nabi muhammadu lawina la alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك